الشيطان الرجيم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العصرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم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 ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبل da من الكتاب littafi na tafsirin alkurani mai girma tafsirin radul azhar إلى معاني القرآن wanda ke gudana karkashin kulawar kungiyar jama'atu da zalatu da bida ya kamata sunna asasa wa marigayi a sheikh ismail idris bin zakariya rahimahullah a yau muna sha biyar ga watan ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu shekara arba'in da bakwai wanda ya daidai da wato hudu ga watan uku miladiyar haihuwar annabi isa dan maryamu 2026 muna cikin suratul tauba aya ta 115 inda Allah madaukakin sarki ya ce وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم ثم إن النفس لتشفق على ما تدرى منها من المجاملة والاستجفال بالأقارب للا إتري تنا جن توسي tausayi bisa ga abin da wato yin mu'amala irin ta tausayawa wal istighfar istighfar lil aqabil aqarib ga yan uwa na nahyi gabanin hajj asuha da zalika ala annahu zambu shin wai tana riko da wannan cewa da hina amma za ya kunu mata zalika ko ko abinda karshen wannan mi zai zama wa jama'a jama'atu minal muslimina jama'a mai yawa daga cikin musulmi sun mutu ƙablar nahai gabanin hani a listigibari gabanin istigibari ba ma huwa muƙimi a matsayinsu ba da nahai bayan hani faƙa ta'ala wa ma kanan la Allah bai zamo ba ne jilla ƙauman ya ɓadda mutane ba in halahun bayan ya shirya da suwa lil islami ga musulunci hatta yi bayyana lahun ma ya taɓo sai an bayyana musu abinda za su kyaye kansu za su jin tsoron Allah min al'amal na aiki fala ya taɓo ya zama su ji tsoronsa ba tun da kamin su mutu ba a hana ba abin da zai shaye su fa ya sahi ƙunan idilala za su cancanci batarwa in ya in sun ƙiya inna Allah lalle ubangiji alimun masani na bi kulli shay da dukan komai wa minhum mustahiqul idla Allah ya san wanda ya cancanci a batar da shi ya wal hidayah wanda ya cancanci a shirye da shi Allah ka shirye mu mu ci gaba إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ولما أمرهم بمقالعة الكفار البتة وقت إن الله أمرتي سديك مكافري قبائي ينتي ولو كانوا أولي القربى كودا أموال بين لهم في بين أبريس إن الله لله أبنجي mulku samawati mallakar samai wal ardi da kasa lahu nashi ne. kuma shi ubangiji yuhu yana rayarwa wa yumitu yana batarwa wa ma lakum ayyuhal mu'minin mi aggare ku mu'minai ba ku da min duni la kuma bayan Allah ya gairi wani ne min waliyin wani majidinci ya fasa ku wanda ke tsare ku min daga Allah wala nasir ba ku da wani mai bani gudunmuwa yamna uku wanda ke hana ku an zo da hika cutar ubangiji wala ya ta'akkan nasaru nasara ba ta zakkuwa wala mu'awala taimako bai zamuwa illa min sai ga Allah da ya tawajjaha al-mundan mu'minin su fuskanta ilaihi zuwa ga mutabarri'ina suna masu kukuta min ma su wa abin da ba Allah ba na'am laqad taba Allahu 'alan النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العصرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وغزوة تبوك يا إن تبوك حصل التاسع في غاية السعد والمشقة أتكين غاية wato kai makura na wahala da kuma tsanani wal usratun rashin abinci wa bu'udu shuqqa da nisan waje wa tamilu annabi sallallahu alaihi wasallama wallazina haraju ma'ahu annabi ya dauki wannan wahala da wadansu suka tare da shi ba sabon mullah Allah ya samar da su bima ya rahu ga abin da ke farantar da rai na kulubun zukatansu bi kaulihi ta'ala ta taballa haƙiƙa Allah ya karbi tuba dama Allah ya dawo mata taubata tubarsa ala nabi akan annabi sallallahu alaihi sallama wal muhajirin muhajirai wal ansari da ansar mutanen madina allah zai na allazina tabauhu fi sa'atil usra sun tabi manzon Allah a cikin hali mai wahala da tsanani <clears throat> ai wa wai halin halin su fi ga zo tabuka yakin tabuka an samu damuwa an samu wahala amma tattare da haka mutane sun tafi don ɗagawa addini kana rajulani ya kasance wani yakin tabuka saboda matsi ya kasa simani marasa mutum biyu suna raba dabiniya guda ga wuni wal asharatu mutum goma ya ta nuna albaɗirar waye suna bin raƙumi guda in wanga ya hawa ya taɓa ta yi a yi ɗan ga shawo wa shadda alhawu zahi ya tsananta tashar sharibul farsa har sun kaɗo shan wato ruwan da a cikin tukattun bi ba ma kada bayan ya kusanta ya zigo ya karkata bil ya itamilu ta karkata Allah kai qulubu zukatan fariqin wani gabarin jama'a minhu daga cikin sahabbai an istiba'i gabarin bin manzon Allah ila taqallu zuwa ga swabawa lima hum fihi min ashidda shidda don abin da suke cikin tsanani Allahu akbar summa taba alai sannan Allah ya dawo da su bisa ba ta tabbata innahu shi ubangiji wa rahimun mai jinkai na ra'uhun mai rangwame mihim gare su wallahi yakin buka an tai cikin matsalancin wahala babu abinci babu abin hawa ga wahalar niyya ga nisan wuri amma kuma za ana a yaƙi kai jama'a addinin nan ya kawo gare mu da sauƙi sabon manzon Allah radiyallahu anhu wai za ka iske yau wani yana dubin sabin manzon Allah shi a ƙasa shi a sama kai jama'a an yi baya ba sani Allah sauƙaƙe o ci gaba وعلى الثلاثة الذين hatta حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم آه وتابع الله يا كي توبا وعلى الثلاثة أكون أكو الذين وألنا كلفوا وأن أنك جنكرت بسوء التوبة قبل كرب التوبة عليهم قريس بقرينة علامة hatta idza daqat alaihim al-ardh Allah ya basu suna cikin lihi ba kalbitu basu ba an jinkirtar da su har ƙasa ta yi musu ƙunci bi ma rafu abin ta tara na yalwata duk yalwar ƙasa suna ganin wadda kasan suna cikin matso saboda wahalar da suke ciki ba wanda ka magana da su ba mai musu sallama ba mai sayan musu ba a sayi gare su ai ba rahabiha ai sa'atiha wala yajiduna makanan ba su samun bagire dama inda suke na tsuwa ilahi zuwa gare in mutum ya so zauna cikin taron jama'a kowa shi watsi a bashi zaune in ya zo ya sallama ba mai mutsa baki ne in ya ce jama'a yaya aka tashi kowa ya kowa sadda kai ne kai jama'a kwana hamsin haka oh, oh. wa ba ka alaihin amfusun kanun su taɓon ta gani su ƙulubun zukatansu gami domin alhiyar walwa hashita da kewa bi ta yi da jinkirin su basu wala ya sa'u hasu wurin farin ciki bayyar ta wala usun banni mai kewa wazanu sun tabbatar aikanu an mukhafafa la malja'a babu malaba min Allah daga Allah illa ilayhi sai zuwa gare sun tabbatar da cewa ba wani mai musu maganin wanga abu in ba Allah ba bayan an kai irin wannan makura sun mata ba alayhim sannan Allah ya karbi tuba su wa faqahu li tawbati Allah ya da ta ga tuba li yatubu da tuba inna Allah lalle ubangiji huwa tawwab Allah mai karba tuba rahimun mai jinkaina ay taba Allahu alayhi Allah ya karɓi tuba gare su min hazar khas daga wannan keɓaɓɓu ne ya tuba don tuba a matan gaba ɗai an kulle ma ma ba ga abin da shuri wale ya tubu ilallah don su tuba zuwa ga Allah ina matan kamila komawa gaba ɗai domin an ci kuma min muminin illa ya katalu ila taubata babu wani mumini sai yana bukata zuwa ga tuba nabiyan kana awwaliyan ba wanda bai bukata zuwa ga tuba domin ita tuba tana da maratib tana da jarajoji. don haka abinda a adana a shirku cikin maratib na abinda a ala mutum ya ta ya daura kai ga ginshiki sai an warware shi shi ya don haka in ma ba inda aka haka to ya daura kai ne akan tauhidi to shine ala Allah ya ganar da mu fi kullum ma ya ci ga duk abin da aka yi kama kala kabu kama yadda kabu dan malik ya ce ba da ha bayan tuba ya ce ya rasulallah ya manzon Allah inda taubati Lallai tuba ta an an kari'a in sonce min mali daga duke ga tau katan ila so da zuwa ga Allah wa rasulun manzon Allah yace ya manzon Allah abinda ya kawo min na samu wannan matsala dukiyar ga to ni dai duke ga na hidda jikina gare ta ga sanan na ba su a ba su a sarka saboda Allah قال قال صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك منذ الله تي كريك ساشي دوكيارك هو خير لك يا هي gare ka qala fa qultu nice wa ni amsuku ina rike tani rabona Allah zai bi khaybara yace ya manzon Allah a rike wannan amma abinda ni samu khaybara wani yakin khaybara to zan rike shi ku qultu ya rasulullah nice ya manzon Allah inna ma la jani Allah bi sirki Allah ya kardame da gaskiya lokacin nace ni fada maka nice lalle ba ni da dalilin zama gida zaunawa ne kowa an tsora ba ni shawara in ta yi ƙarya kana karɓa amma waɗanda suka yi ƙarya abu sha gaɗi ba ya ce ni ba abin da ya zonar da ni gida illa kasala da kuma da tsoya ya ce to ka sai sai Allah hukunci kanka wa inna min tawbati yace kuma tuba ka tawar Allah karɓa na yi alƙawari Allah a halittu illa sirikar ba zan koma ba da labari ba sai na gaskiya ma baki shi matuƙa yana da rai ƙala ko wallahi ya ce da Allah ni karantuwa ma a alamu a hadar minal musulmi da ablahu Allah min sirki fil hadisi munzu zakartu zalika da rasulullah sallallahu alaihi wasallam a sanin ma ablahu Allah ta'ala ban taba sanin akwai wani mutum ba daga cikin musulmi wanda Allah ya jaraba da yin gaskiya wajen magana tun lokacin da na ambaci wa magana ga manzon Allah mahi kyawun abinda Allah ya jarabce ni a kai. tun sannan ba ni ganin komi illa gaskiya ban mu'amala komi sai ta gaskiya wallahi ma ta ammatu ban taba gangancin ka zai batan ƙarya ba mun zuƙuntu zalika da rasulullahi yace ban taba gangancin ƙarya ba tun lokacin hudu ga magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila yau ni haza yace har yau da duka magana ga wa inni la arju kuma ina tsammani an ya fazal Allah Allah ya tsare ni azza wa jalla fi ma baki abin da ya rage na rayuwata wa fi zil qissati salasa a cikin inwat kissa waɗanda mutum uku Allah zai na kullu ba aka jinkirtar da tubasu wa tawbatin tubasu aqaba sai Allah ya yi wasu ya kawo wasu manyan bayanai faqala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا كوأسك إيماني الله لا كرا زوا غريب يتي اتقوا الله فقل شعل بترك معاصي لبن صوابا وقولوا كزموا ma aswadiqin ta masu gaskiya fil imani ga imani wal uhud qawla bi an talzimu sidika ku lizimti gaskiya bayan mutum ya imani abinda ake nema gare shi zama tare da masu gaskiya don in mutun ya zauna da makareta zai zama makareci domin makwabtaka tana gurbanta ko ba haushi abin da ke zama da maɗaukin kanwa shi ka kawo bakin kai ko a wani ko a wannan shi abinda an kai magana gare su waɗanga bayan Allah da an ka jinkirtar sun yi hulci da rahinsu dama su bakwai wa ta tarahuhum sab'a abu lubabatan wa man qad tabi'a murjawna fi mararati hilal wa ka bihim lahum maqamu al ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأن لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ثم يأتي بيان شامل لأهل المدينة سلم بياني وانجا أحد حدد ya zo ga mutanen madina allati fi qasbati biladin islam allati hiya qasbati biladin islam wadda madina ita ce kyaftin na garuruwan musulunci gaba ɗaya. wa quwwatu imanihim da ƙarfin imaninsu wa ma luhu da abin sun ka ba su wa fi sabilillah don Allah min at-talhiyat nan da gaba da kai ayi aiki an yadda da duk abin da ke faruwa an dai ba da kai dama musulmi in yake sauran aikin irin wanga to zai ce sai wa da hali amma wanda zai na jihadi ce sai mun dawo to a bashi gida ba a cewa sai mun dawo sai wa da hali ma kana ɗan halin madinati bai cancanta ba ga mutanen birnin madina wa ma haulahu min al'ara da waɗanda ake yin suna daga larabawa tsawayawar larabawa an yi ta takallahu an rasulillah. su zauna gida aka fi manzon Allah manzon Allah shi ta suko su zauna gida iza gaza in annabi zai yaki a wala ya yargabu bi anfusihim kada wato su yi kyama da kansu an lafti da kansa yanzu sun yi son kansu da kan manzon Allah bi an ya sulu ha tsar kansu amma radiyahu ga abinda annabi yadda da shi lafi kansa shada idan shadaid tsananci tsananci wa na nahyun bi rabbil khabar wannan hani na amma da rabbil labari zalika nahy al-takhallus wannan hani gaban zama gida mista biya annahum don cewa suwa, su waɗanga mutane da sanar da annahum la yusibuhum zama'a wato wata kishirwa ba a ba samu su alashin kishirwa wala na nasabun balle wata wahala wala mahamasatun balle gaggarumar yunwa ju'un yunwa fi sabilillah don daga kalmar ubangiji wala ya da'una mawdi'a ba takin wani wurin taki mazdar bi ma'anar wala ya gizu wanda ke hasala da garabin da hushi wanda ke sa hushi ga alkubara kafirai wala yana nuna min azu ba samu daga makiya lillahi makiyan Allah nailan samu katala au asalin au lahabar. kamawa ko kashewa ko ribanta dukiya illa kutiba lahum bihi sai an rubuta musu da shi amalon aiki salih na kwarai ne jazu alai don a saka musu da shi inna Allah lalle ubangiji fa la yadi Allah bai tozarta da ajara la da musu masu kyauta aiki ai ajaruhum la da bal yusimu Allah shina ba su lada wa fi izharu mahall al-ilmaj isharatu ila annahum musinuna nuni na cewa masu kyauta na suwa wa madahahum bi zalika Allah ya bisu da kuma yake ni ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ولا ينفقون باو تشيك دا نفقة النفقة سجيدة كرامة ولا كبيرة بلي ببا ولا يقعون باو ينكي واجي فيه سوء لنا باين الله باو تشيك دا نفقة كرامة كما دبينو قدام balle babba ba su yanke fage wajin rafi da sai tahiya illa kutiba lahu sai an rubuta gare zalika wannan li yajziya kuma don Allah ta yajzihum Allah don Allah ta ka musu a hasana kyawai ma kanu ya amalu la da sun kan suna aikata aiki za su bakon sa a hasana nan ba bisa gaba bai ne yake ba kyawai ba mahi kyawu ba Allah ganar da muwa wannan haka na faruwa da abubuwan sun ka jiɗa a kan ayoyin tabuka sai ga shi. ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu Alaihi sallama ya ce kai jama'a matarsa ta yi mai shinhida cikin inuwa ta gonar dabino an kama mai ruwa na sanyi an kama mai dabino rudu ga imra'atun hasana ya zauna sai ya sadda kai sai shiru ya ce imra'atun hasana wani rudubun ya ne wa ma'un bari ya ce yanzu nina annan aba Ya yace yanzu ni na ayin ina cikin inuwa ga iyali na irin waɗanda kowa ka bukata ga dabino yi shar irin wanga da larabawa ka so ga ruwan sanyi in zaula, in ci dabino ga in zaula da iyalina in sha ruwan ga na sanyi amma wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hali shan, manzo Allah na kan cikin zafin rana zai na wurin yaki warri yana cikin iska yace ma haza maqamu khair yace wanga zamanu wala babu alkhairi ciki ne hawa saba sai zabura war hala na ka tosa mata ya sama taguwa sai ya sama ta kwace sirri ya sirrantar da raƙuma sai wa har sai mawuyar ita kofi ne ya shita duk kayan da bai komi da su bai take wuce yana tafiya a walon ne rana na sauka da jiki ne ga tuwa yi warwaru sai da ya rufu da manzon Allah ko da ya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta buka wakacin da manzon Allah ya tsinke shi min ba idin daga nesa yace kun aba haisa sama yace fa kana yace aba haifa mana fa fara da hira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi farin ciki da zuwa ne ya lemma mai gafara Allah to kai kai kai cin abincin dare ina halama zuwa sauraron wa'azi sirri da ka ɗabi'a ba ka ɗabi'a kwarai da shekara har shekara halarta ka makaranta nawa halarta ka wurin wa'azi nawa inna lillahi inna ilaihi raji'un haka aka musulunci ana lesa ga karantarwa wallahi ba haka aka musulunci naka ba irin manzo Allah na ba in dai haka kake Allah ya kashe mu ci gaba وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ليتفقهوا في الدين ولينفروا وانذروا قومهم إذا رجعوا إليهم هكا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ثم إلا الأمر بالخروج إلى القتال في سبيل الله والنهي عن التخلف لا يقتل إهمال فاعل الواجبات لليك umarni da hita zuwa ga yaƙi don ɗaga kalmar Allah da hani gabanin zamnewa gida to bai hukumtar da kuma a sagagantar da sauran wajibai muna tare da kuwa? min bina al'umma na gina al'umma min fiƙihin na daga karatun shari'a don mutane sun makama aikin addini fi da'awa a cikin kira wa habru awamir ha dauka hane-hanen abin nan umurninta wa lahai hada hada ta ilal aqafi zuwa ga nesa da Allah hirgihi ashe kungiyar jama'a sai zalatul bil aqamatu suna ma dalla da ake ki Allah ya taimaki shugaban su shugaban jisan malamai na kasa komi akai bai dawo a biya gwamnati ashe ko jihadi akai to bai hal a gina al'umma a karantar da su fiƙin musulunci a karantar da su da'awa da ɗauka umarni da hali zuwa nesa da kuma gefe gefe ya yi kama da aikin ƙungiyar nan ko bai kama ba Allah ya ganar da mu wa min hula daga nan na musulmi na aka farkar da musulmi ila hadal janib zuwa ga wannan janib allazi la yaqbalu ahamiyata la yaqillu ahamiyata alin na nafarati fil qitali bai karantar da wato himmantuwa akan ta zuwa ga yaki kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zan yana son ya sauƙaƙa ma al'umma kada al'umma samu damuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gida sai ya da haji Sara yaki. sai ya aika ta ta tahi domin ta yi yaƙi ta dawo amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tahi ba don haka inda ya hita kowa sai ya hita to sai ta da wani hali yake ku tahi an ce manzo sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa ya kadda hari na saraya abin na arba'in da bakwai ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya arba'in da bakwai manzo sallallahu alaihi wasallama ya yaƙi da kansa wato ya hita zuwa yaƙi da kansa so 27 an kai tare manzon Allah amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yaƙi ya ɗauki takobi wato an kasara ya tsara yaƙi takwas kai ka san inda an kace shugaba ya dauki takobi ya ce an yi gumurzu da shi ka san an ga ka san an ga abu ya kai kike kaka to babu zarumi irin manzon Allah don annabi shi na yaki da duniya shi dai sallallahu alaihi wasallam don haka ya kamata mai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi na alabe ce eh, Allah maɗaukin sarki ce wa ma kanar muminuna bai yi cancanta ga musulmi ba muminai biyan turu su ta kafatan duka a ilar da zuwa ga yaƙi in za ala yaƙi a tai da wasu wasu a basu gida don mi falawula wai mi hana halla lista kwaɗaitarwa na ala mi hala a samu lafarin wasu jama'a min kulli firqatin da duk kowace kabila minhu a samar da cikin da'ifatin jama'a jama'atin jama'a wa makasal baquna saura su ku su zauna don mi ne ku da'ifatul kharija domin wato wadda jama'a ta hita da wadda ta zauna domin su samu fahimta allati laha kifa'un li tafaqqi wadda tana isuwa ta zaura ita a karantar da ita ta yi karatu wadda ita ko sai ta yi jihadi fi dini ga dini don mi wani yin zuru kawo mahallin suwa mutane su gargadi allah zina maka su fil amali su yi musu gargadi wajen aikace aikace al'uran daban min umurul wajibatil umma allah zina daga al'amuran sun galalci al'umma na wajibi idza raja'u an-nafil allazina kharaju litafaqun lokacin da suka dawo su waɗancan waɗanga da su ko sun ka sai don su samo fiƙihu da za su waɗa musu to su ko su karantar suwa wakacin sun ka dawo ilahin zuwa gare su suwa ƙauman mutanen su almakisi na bi ta alimi da karantar da su ma alimu abin sun ka sani min alhaka min hukunci hukunci in ba haka aka yi ba da abu bai yi ba la'allam ya zaune ya yi su yi sauna an yi amalu da su aikata ma ya ji ba abin da ya waje ba alaihim gare su min wajibati din na wajiba addinin su wanda ya kumu don kuma tsaya aila kuma ta ga abin nema na hayatin rayuwarsu wuya ta duniya wala budda lil umma ba maka ga al'umma an ta kuma rijalaha mazajin su tsaya fi kulli mayadin al hayat babu makawa ga al'umma mazajen ta tsaya kowane fagen rayuwa musulmi bai kamata a ce akwai gehe da babu su ba duk abin da aka yi to a samu akwai musulmi wuri in babu shi to za a yi muku sakke da bata muna tare da kuwa wannan aya ba tana magana akan jihadi ɗaya ba tana magana akan neman ilimi ƙabila ƙabiloli sun zamo a wancan lokaci tana hituwa daga ƙauye ta zo madina don karatun addini sai kawai gaba ɗaya sai ya taso sai ya koma madina gaba ɗaya an ce a kakku fito duka ai wasu na wakiltar wasu su zo in sun ga karanta su ko ba kansu su karanta da kuwa muna tare da kuwa la in ko al'umma ba ta zan tana karatu ko ina tana shiga ta gano abu ba to lan ta kuma ummatun la ba ta zan al'umma wanda ta ishi kanta ba ku duba duk abin da za a yi kada musulmi su zama baya su shiga a yi da su in ba a yi da su ba wallahi za a ce musu wata rana muna tare da kowa ni an ka zauna na ana tawai ai wasu abinda sa nan arewa ai ilimi abba su da ai wasu ilimi a gare su ko ba zauna ana haɗe haka nan ba ba zauna ana haɗe haka nan ba to yanzu ha yanzu baya muke jama'a buwa muke kiyamun laifi? huwa amrun hayy fi kulli waqtin al'amari na wanda yake mai daddaka mai rayuwa kowane wakati wa hinin da kowane lokaci wa asar da kowane asar wa zikiru tafaqqi bata tafaqqu fi dini karatun sana addini yubayyinu ahamiyati yana bayyanar da wato girma ne fil hayati cikin rayuwa izbihi tarbadul umma don karatun abinda zai sanar da kai yadda za ka yi ga addininka to shi ke kulla al'umma bil kawani da dokoki al'ilahi na ubangiji almarziya ya gudu da kullugun kowa wa baƙin ta sauran ilimin muka wa da fallon luka minista idadati lil kuwati na daga tanadin ƙarfi wa riba da ribaɗi duk ana yi ne da himza don tsarewa addini na to in ka karanta abin da tsara addini ba san addinin ba ai an yi ba zane Allah ya gane ta wa na'am يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين يا أيها الذين آمنوا يا كل سكي إيماني قاتل الذين يلونكم كوياك وأن دا أقصى غريكم من الكفار نكاتل الأقرب فالأقرب منهم idan suna kama ba waɗanda an lesa to kuwa da gamawa da su don ka waɗancan da an lesa mu wurin tanadi hmm, wannan ya daidai da abin da muke ciki yanzu muna tare da kuwa? a ah? da ƙasar iran ta tashi ka yi hari ba tsayawa ta sai ta gangama da waɗannan da ka kamawa ba ta kwan in ta gama da su sanar ta ɓaɓɓaka Allah shi ba da nasara ya ji dufi fikum samu cikin ku gilzan kaushi shiddatan tsarani ma'ana ku kausa kausasa alaihim gare su ma'a zalika tare da haka la jawo ka ku tsallaka hududu shari'a haddukan shari'a wa mu ku sani annallaha ma'al muttaqina Allah na tare da mahajin tsoron sa bil awl wal lataq duk wanda ka ji tsoron Allah Allah na tare da shi da taimako nai da gudunmuwa ta الله كني منو نعم واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادت هذه فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ولأن السورة نزلت دومين سورة تاجدها لكالي العلاقات دون كاك علاقة بين الأمة المسلمة وغيرها لكان الأمة والعب المسلمات والدبائي كما كما وشد مصيبة على أمة منافقوها مهي أنن وأشد مصيبة مهي أنن مصيبة على الأمة أكا الأمة منافقوها منافقانتا إن دي متعني سنة تكتري أنا تهيا تو إيه أكوي منافقي أكيا تو باب الشر قال الأمة لإلي دين ينظهر هذا الجمع كمنافقي بديبا إن هم دافلون في وصلها دون صور sun shiga tsakiyar musulmi wa ma'aduduna min amrajin kuma yanzu a ƙirar musulmi sai an ka kada mulahiki ba a ɗebe sai a ke ɗaya biyu ko ba kan ba amma mulahikin Allah wala budda ba makawa min ma'arifatin na daga sani a wata ayatin mai bayyana aya su bayyana nifaƙon da ke bayyana munafici wanda an mulaziki kuma mai bayyana min al-kalas wanda an mai farfartawa addini hatta takuna al-umma ala hazar min nafsiha har al-umma ta zamo akan saula akan kanta daga mulaikan Allah aina qala ta'ala wa idza ma unzila suratu idan an ka jidda sura min al-qur'ani al-qur'ani wa minhum daga cikin mulaikai min amradil umma man tasaru fi alamatul nifaq wanda alamun lahi sai bayyana gare shi wa huwa shi wanga mutumi mai ya ƙuru wane ne ke ci wale a sabi ga mutanen su isi za kan izgini ayyukum zadatu hazihi imana yanzu abin gari an kace ce an so su yanzu kai ya ƙara ma imani shi wane ne ƙara ma imani tazikar ala ta'ala wa amma allazina amanu amma masu imani suka imani bil ikhlas tsarake wa aiki fa zadatkum imani ta kara musu imani wa halu halu su allati yurhuna bihim wanda aka sani gare su hum yastabshiru suna farin ciki yurhuna suna farin ciki bi hadisa a wannan aya ta yarda akan qadariya don yan qadariya abin suke cewa zukatan talikai ga hannunsu suke gaɓuɓuwansu suna tafiya da hukuncinsu don haka ashe kenan ba abin da zai ƙara ma imani ko shirya ka sai yanka kai ka ƙara shi da kanka sai an ka daɗi da su daga an karafe su don haka imam malik ke cewa da abin da imamu ashabu ya roto da gare shi me an mahi bayyana wannan aya akan raddi ga 'yan ƙadariya wasu cewa komi da kadara akwai zilawa akwai yan kadarawa akwai gasu nan dai Allah sauƙaƙa don haka wannan magana suke yi zukatan bayan Allah ga Allah suke gaɓuɓuwa ga Ubangiji su yanzu gare su ke nan duk abin da kai sai ka so kai yi shi kuma ka so kai yi shi ai ba kai Allah sauƙaƙa don haka Hassan bin Ali Hassan jikan sai na Ali ya rubuta zuwa ga Umar Abdulaziz Imam al-Adil ce a ah, lallai imani yana da sunnoni yana da farillai yana da abin da ke kammala shi duk wanda bai kammala baka imani to imani bai kammala gare shi sai wanda ya ce a babu komi inda Allah ya raya to zan bayyana shi gare ku farillansa da sunnoninsa da abubuwan da an kaso gare shi amma in na mutu wa ma'ala da su subatikum da hadisi dama ban kwalayi ga abutanku in ka ina da rai to zan bayyana muku abin da an falalla imani da kaza da kaza da kaza Allahu akbar ashe aiki sai ana da rayuwa Allah shi mun gudunmuwa وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون آه وأما الذين في قلوبهم مرض أما وإن ليذن cikin zukatansu akwai ciwon munafici na kokanto fazadatum tana ƙara musu nisan ƙazamta. ila rijisin zuwa kafirci kufran ila kufrihi kahirci zuwa kafirci wal rijtu ash-shay'ul mustaqaddim shi ake ce marjisu wal kubru aqrabu shay kafirci yayi komi kadanta wa matu sun ka mutu hum kafirun suna kafirai Allah tsare mu ci gaba أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزل سورة نعم. أولا يرون shin wai ba su gani bil ya'i ay munafiquna su munafiqai ba su gani wa bil ta'i ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai in an yi amfani da ya afala ya rawu shin ba su gani su munafiqan Allah to inda an yi karatu da ta'u to ana ne ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai ba ku gani muna tare da kuwa innahum cewa suwa yumtanuna ana jaraba su yumtanuna ana jaraba su fi kulli amin kowace shekara maratan so ɗaya a marata ne ko so bil kahad sai a musu fagi mutane su zo fagi ya hana su noma abinda sun ka shuka duk ya bushe kuma ba ruwa an ya baka shekara fa domin ba wata shekara ta wata shekara ruwa sai dai in kun ka taɓa Allah sai a kwashe ruwanku ko ga wawan daji a ta abin gule su kan jama'a wal amrar da masassarin ne in ka rashin lahiya ya shigo al'umma a yi tabi ɗawar za a yi gane kai ne ba gane ba to kun taɓa Allah a jihar Allah ka taimake mu jihar kuma duk da haka wa ba su tunani sun taɓa Allah sun mala a tubuna sai na ba su ba min da faƙin ga mulhakin su yanzu akwai munafiƙai cikin ku ba su komi illa game-game, gane akwai munafiƙai cikin ku ba su komi illa iri faɗi akwai munafikai cikin ku ba su komi illa su ka magabata yaya za a yi ba samu wani ba yaya za a yi ba samu rashin lahiya ba wadda ba aka ne kanta kuma ba a su ba wala hum yazakuru kuma so a to ai sai ilma na'am wa idza ma unzilat suratun nadara ba'dhum ila ba'd hal yarakum هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون وإذا ما أنزلت سورة إذا أنك جد السورة في هذا في هذه الكلام تكي أخوي أم وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم النبي كرن تاتا منافقان الله nazara ba'dhum ila ba'd sai aka sashi suna dudun sashi yuridun al-harb suna nihin gudu yaquluna suna ce ma juna wale yace na'am hal yarakum min ahadin yanzu mun karɓa bana mun kaɗuwar ta ya rarrahe ta mun ka hita akwai maganin mu da za ku in kun tashi fa in lam yarahu aru in babu wani mai ganin su qamu sai su tashi wa illa in ku ana ganin su kasu kunyata sabatu sai su yi zaman su sun mansara sun juwa jami'an gaba dai ne majalisar wahayi daga majalisar wahayi hauban don tsoro min tilayat ta su kunyata ka ajid da aya yi bayani a ce ga wani da wani na mala'ikan Allah dole ta kai ko sai da annabi ya ce ba ka san su ba ni ni san su sai da Allah ya ce ma annabi ba ka san su ba ni ni san su kuma zan faɗa maku Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga sunan su wani da wani mutum 30 da kaza duk mala'ikan Allah na ga sunan gibe da duk annabi ya kama cewa wane yake na amincin fita munafikin Allah wane sai da aka kira mutum talatin kai jama'a in ya zama zamanin manzon Allah an samu haka balle muwa ضرب الله قلوبهم الله يا كركتن زكاتن سؤال الهدى بأنهم دون سوى أو ممتان لا يفقهون الحق باسو ذلك السياق لعدم تدبر سبب باسو للورع الله سليم نعم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بدأت السورة bi bara'atin lahi wa rasulihi sura ta fara da kutar Allah da manzon min na mushrikina wata kallam wata kammalat ta cika alaƙan il alaƙati bisa katsewa alaƙa bainul ummati muslima wal kufar tsakanin al'umma musulma da azna bi wajhi amin da huska halatta wata hakama ta cika bi bayanin sila da kuma bayanin sadarwa da bi tsakanin manzon Allah wa bainul ummati tsakanin al'ummarsa Ko bayani Allah ma ja'ahum bihi da bayani abinda annabi zo musu da shi inna ma huwa khairu shi wa amru kuma al'amarina huwa an yi atami da ala bihi wa halahu hina yatawalla anhu man yatawalla annabi ya dogara ga sa lokacin da mai juyawa ya jura. huwa nasiru Allah shi mai taimakon sa wa kafi shi mai Allah mai isa maina wa qala ta'ala Allah ya ce laqad ja'akum rasulun ko da kuke mutuwa haƙiƙa manzo ya zo muku domin ya an ka samu taukidi akwai musu. in sammatun nukur alaihi tazhab ka qawlihi lil muslimin wa qarfa sak ya ayyuhal insanu innal mauta haƙ. duk inda kaji an samu musu balle an samu taukidi hadullah kad to sun kace manzo bai zo ba Allah ya ce laqad ja'akum rasulun wallahi manzo zo muku wannan tarar kuwa duk inda aka samu an aka samu musu yi manzo ya zo muku yana an fusukun daga cikin kanku manzo nan da ya zo wa, min an fusukun daga kanku ne ai muhammadin an muhammad sallallahu alaihi wasallam ma abin abinda ke wahalar da kuwa azizun mai tsanani na shadidu mai tsanani alaihi gare shi ai alakakum ku, ai mushaqqatukum halaku wa liqa'ukum makaru daga moku da abin kyama manzo Allah bai so haka hadisu alaikum annabi na kwaɗayi a kanku an taka duku shiryu Allah ka shirya mu ra'uhu mai rangwame na shadidin rahama mai tsan tausayi na rahimu mai jinƙai yuridu da khairu ya alkhairu lahun gare bil mu'minina Allah ka samu ciki mu ci gaba فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا إن سنك بالي بيان الإيمان قبل الإيمان بك لكي فقل كتي حسبي الله الله يا إساء كافي الله الله يا إساء لا إله إلا هو ba wani abin bauta sai shi alaihi tawakkaltu gare ni dogara bihi wa tikitu gare ni amintu la bi gairi ba ga wani sa ba huwa rabbul arshi Allah shi ubangiji al-arshi al-jism wani jikina al'azimu azim mai girma al-muhit wanda yake wa jami'al mahluqat ga dukkanin halittun ubangiji al-arshi ta kewaye duk halitta Allah khassahu bi zikri yake bace shi ambato nan li'annahu a'zamul makhluqat domin shi abahi girma duk halitta Allah shi al-arshi وروى الحاكم في مستدركه عن أبي عن أبي بن كعب قال آخر آية نزلت كرشا آية دك دك وتجيدا لقد جاءكم رسول إلى آخر السورة سورة يونس مكية ولا سورة تنا مغنى أكان الذي يونس كم مكة تجيدا نعم صدق الله العظيم ta wuce kowace shekarun da to wa'annan fitilun da aka sa manya-manya suna da bukata akwai bukata a ƙara su sannan farko mu yi magana janareta dan da biyu ake amfani guda ga lantarki a haske guda ga amplifier Allah ya ba da ikon taimaka yan agaji su zagaya domin su a shigo dumuwa ga al'umma Allah ya ba da ikon taimaka Mm-hmm. bari a yi tambaya a mai tambaya na farko yana cewa malam idan mutum yana arwalla sai ya zan ruwa sun wuce mishi lokacin da ya sa ruwa ya kurkura baki sai an ka yi abin dariya sai yammance dariya sai ruwa suka wuce masa hmm. sai ya hukuncin azuminsa sai ya guda sai mai tambaya ta biyu ya ce malar ni likita ne wanda nikan yi wa mutum hudu ko biyar aiki lokaci guda kuma akan samu cikin waɗannan da yawa aiki a samu ko mutum guda ko mutum biyu bayan ƙara aiki Allah ya karɓe su kenan Allah ya mutu cikawa hmm. ya ce to malam menene matsayinsa a cikin wannan jaraba da ya samu ta yin aiki bayan an gama a samu waɗanda Allah ya karɓa a likita ga abin da ya shahi magani ba da magani ko operation da sauransu ba a ɗauka ta yayi kisa sai inda ya takaita in ya takaita ga abin da aka iya yi ya ƙiya wannan gaskiya shi ya kashe wannan bawan Allah amma in dai ya yi abin ne bisa ga tsari kamar yadda ilimin likitanci ya bayar to ba a jingina abin nan gare shi musulunci ya yarda da abin arif da duk abin da ya magana a amsa na yanzu idan ka zo da ruwa za ka alwala sai likita ce ma ka kai alwala da su ka ce ni ya ce a ka yi dai domin akwai illa ka za da ka so ka bi magana ce in baka bi magana ce ba in kai yi da su ka samu matsala ko kan mutu kai ka kashe kanka au an ɗabibin arifa saboda haka in likita ya takaita to wannan shi na biyan biya wannan da ya kashe Allah sauƙaƙa a sai tambayarsa ta biyu ya ce malam kuma yakan kasancewa a matsayin shi na likita ko a matsayin su na likitoci su rubuta ma marar lafiya magani hmm. bisa ga wadda ya musu bayanin ciyonsu sai zama dalilin wannan magani da su iya rubuta aka sai aka sha shi ma akan iya samun matsala ya zan sanadin rayuwar mutum daidai na yi ma bayanin magani kai likita ka ba shi shi baka auna haiba <laughs> wannan shi ne takaitawa hmm. duk abin da ya kamata ne jara'at wanda zai tabbatar da abin nan kayan shi bisa ga ƙini shi za ka yi in ka kauce ma wannan to kai ka kai to ai inda inda inda haka aka sai sai faɗa mu wani wanda ya taɓa san magani yace me ka kujina sai ci sai ka sha magani ka ba, shi ba likita yanzu wanda ba bai likita bai koyi abin nan operation bai na shiga da mara lafiya cikin ɗaki da yuƙaƙe ya sa mai ya sa mai kayan kayan kayan abin nan shira ba jiki ne to ai don ya san harka ka tashi sai haka yanzu ni na zo a wani operation ina fara an ta gaba to har yanzu shi har yanzu shi likitan ce ya ko ci yau eh? ya ce mai har yanzu ce ta malam dangane da wannan aiki na jinya hmm. da yawa waɗanda suke fakewa da shi idan an kai musu marasa lafiya musamman mata idan mutum ya mace ta tai domin likita ya duba ta sai ya amfani da wannan dama lokacin da yake banta da ita in ya samu sa'ata sai ya alfasha da ita ya ce to menene hukuncin masu irin aikata wannan ɗanyen aiki maciya amana a zalumai ita kuma ita kuma matar da ta zo ko da fasikata don yana yi haka nan da wata ai ko ga hilin wa wata magana ba ko can an iji ice ne kan son haɗuwa, ita ma mu lahika Allah ta hmm. a'a to amma ai inda yake ai ba shi dina ba fa mutane baka ji abin da ce ba yake banta da ta. Hmm, to a sannan ya kara da cewa yake malam ya kamata a ce ko ai kira musamman ga iyaye a samu cewa waɗansu sun yi karatun jinya mata sai ya zan ba su aiki wanda yake akwai bukatar a samu mata suke duba mata ai an gama wannan magana cikin karatu <laughs> ko ba aiki banzu ko wani mayadinar hayat hmm. musulmi yanzu suna da wakilci ai duba namiji ga mace ai lalura ta haka in babu lalura ai bai halatta sai an rasa matar kuma akwai mata likitoci akwai wanda ba kone ba ana ɗauko su um, matsalar da wata rana mai ɗaki na ta samu saudiya da tafi ne magana da wani likita ana ce mai dokta salih mutumin masar mun samu mu'amala ta abu da shi wala da sai da ita marƙiya ya haja amina Allah shi mata rahama doktoci bakwai mata sun ka kewace suka duba ta an ha gama yace ya sha Abdulrahman ma fi fulus fulu ma fi musama insha Allah ko kwabo wala ba san gari ba duk maganin sun ka ba su mustashfar ahli a Saudiya mata na zalla babu namiji da zakuwa an faɗa mai sai yasa mata sun kafa sun kai ba su ai ganganci na nan Allah sauƙa to sai maganarsa ta ƙarshe yace yana son malam ya yi kira ga hukuma dangane da wannan hali na a asibitoci da likitoci gwamnati ta ɗauki matakin da ya dace domin a samu raguwar waɗannan miyagun ayyuka a wannan ai ƙoƙarin da aka saba ya kamata a yi kuma ana na ana sannan kuma za mu yi magana insha Allah duk lokacin da mun kalu mai girma gwamna zai mai magana ya yi magana nan don ba mai yi sai shi sai mu ƙarabansa Allah ya taimaka na'am to sai mai tambaya ta gaba hmm. ita tana cewa tana son malam kira ga maza don Allah idan suka je sallar subahin su zan tsayawa har sai an samu wani lokaci zuwa shiru sannan su bar masallaci ku zauna su roƙi ubangiji alkhairan duniya da lahira kuma da tuɗaya <laughs> wato wai makaho ka tahiya yaro na dube da shi makahon ga ta san marami ga dangaren yaron ga sai ya matsu makahon bai kai ga ramin ga fada sai ki ita ta yaka babu yami sai makahon ya kiris sai ce in babu rami mika magana ta ita mace ta cikin gida take ta ce ai kira ga maza don Allah an kai sallar su bayan kada sallama sallah su yi ƙuzus su yi tu su tsaya har zuwa shuruki ko kuma wuri shi waye to kaga ta kula da abin da wasu kai wani ana sallama sallah kamar an hizgai sai zabura ai wannan lokaci shi an lokacin da aka barin bawa tsakanin da ubangijinsa shiga na da shi ba ma wai wakacin da bayan an sallama sallah ba ai wakacin da aka yi kira kame a yi sallah wannan lokaci shi ma wakaci na na karɓa addu'a amma wali bai rimanta ce don kore shi ka yi cewa kila ma wani sai ya ya yadda duwan na abin gaba same shi ba ai tsakanin kira da ta yadda ikama wannan sararin da akwai to ka dukuwa ga addu'a Allah zai karba don haka wanga kuma akwai mustahabbancin son mutum ya tsaya bayan 'yan sallah shi a askawo wannan shi abin da waga mata ka waɗi saboda ta yi makaranta ta yi karatu maza kun ji mata ita ba a za mata zuwa masallaci ba ɗakin ta ka sallah kuma ta samu lada da ka samu walin nisa nisa'i fil buyuti aula walin rijali man yuridu nafala wallahu a'lam ta ƙara da cewa hadda wurin wa'azi sai a yana tashi har sai an yi addu'a kai amma ji waga mata kallabi tsakanin raunin to masu gudu yan an ka ce an gama karatu ba 'yan addu'a ba kuna da tarra illa kanan lahum tarra duk abin da an kayo da ke aka kawo nan ka daga bai addu'a ba to ka samu raguwa kamar ya da ruwan ƙula in ji bahaushe ko ba haka bahaushe gaya gaya ba mutum bai abin gaba bahaushe haka sai an da ruwan Ki da wani bai san abin da adini cewa da ruwan ƙula ba wani bai san da ruwan ƙula ba a eh a'a ba shi na ba in <laughs> kasuwa ta wace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 amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam Allah ubangiji madaukakin sarki ya saka da alkhairi Allah ka sa wannan karatu yayi yi tasiri a cikin zukatanmu kuma Allah ka ba mu ikon aikatawa ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata Allah ka karba muna a takaice yan uwa albishiri ne nake so yi don Allah kowa ya natsu ya saurari wannan albishir Allah kai mun gudunmuwa akwai wani aiki da su mala suka yi tun waccan gwamnati da ta wuce Allah ya kaddara suka yi kokari da fafatuka da bin kowaɗanne matakai da sun ka dace da biyar ƙa'ida ta yadda mun ka mallaki hili a anguwar na kalgo can inda aka ce ma dakin gari kwatas don haka kuma malan ya biɗi wanda zai gina wannan wurin kuma ya ɗaukan makansa zai yi bai sun kowa ya kama masa kuma malam ya yi mishi addu'a ya ce Allah ya taimake ka kuma Allah ya taimaki wannan bawan Allah ya kama wannan aiki har aka kai ga an gama wannan masallacin halin da ake cike yanzu an yi ta kwaramniya kasan muna da wasu bayan Allah waɗanda sun yi son in dai wani alkhairi na ya zo gare mu to gwamma ya kubce mu ya faɗa hannun wasu mutane waɗanda ba mu ba da ya zo gare mu bambantawa wani masallaci aka ba mu zaga wanda yake basarakin gare shi yayya yadda amince a ba mu wani masallacin an ba limamin musu an amince amma sai da sun kai ta min makarkashiya sai da masallacin ne ya koma hannun yan ɗariƙa to kuma ba burana aka yi ba nan central mall haka aka yi da an ga ce an ba margiyayi da ma na wannan masallacin sai da sun ka kama sun ka kama sai da hannun ne ya bai gare su bai gare mu shi ma wanga haka sun ka kulla amma Allah madaukakin sarki insha Allah ya yi mana mafita sun yi ƙare-ƙarensa sun yi shige da fitarsu Allah ya mallaka wannan masallacin a hannun mu yanzu saboda haka kuma ana yace a sanar da ku kowa ya shirya wanda Allah ya ba ikon halarta bude wannan masallaci a ranar juma'an nan insha Allah za a ci gaba da sallah a wannan masallacin saboda haka muna roƙon malam Allah ya saka muku da alkhairi wanda ya yi jagorancin gina wannan masallacin da shi da duk wanda ya taimaka masa Allah ya saka da alkhairi kuma Allah maɗaukakin sarki shi muna jagora Allah ya gwada mana an zo an buɗa lafiya an ƙare lafiya waɗanda sun ka ba da gudunmuwarsu domin tabbatar da gaskiya ta zan gaskiya ya Allah muna roƙo gare ka Allah ka saka musu da alkhairi ma'aikatar shari'a da ta debi abinda a hakkin mai hakke ta bashi muna roƙo gare ka ya Allah ka saka musu da alkhairi waɗanda sun ka ba da gudunmuwarsu na ganin an kai wannan matsaya ya Allah ka sa musu cikin mizani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka taƙaita ha kamar su ne eh. ya taƙaita shi darakta hmm. masallaci ga nan bakin hanya angon da karbo a barin barin ya su a Wanda masallaci da ake magana in ka ta yi gona sarkin gondo tana da gabas kaɗan ta gota gehen kudu shi kuma yana da yamma waɗannan gidajen da ɗakin gari ya yi to shi an na farkon da za a kai bakin hanya yana yamma ga hanya ga wannan ƙauyen da ake ce ma unguwar na kalbo shi a gida a masallaci na farko sannan waɗannan gine-ginen da yake na gidajen da an kai a nan ɗakin gari kwata don haka da nan bakin hanya kusa yake ga masallacin eh, kana gani ne sannan kuma kusa yake kwarai ko ga bakin hanyar nan kai fakin da sauki za a kawo wa wannan wurin Allah ya taimake mu Allah ya ƙara buɗi na alkhairi ya ba da nasara Allah ya sa bayan Allah masu sararin tafiya su ta lafiya su dawo lafiya da mu baki ɗaya a sai dai kullum akwai masu neman addu'a da bukatu daban-daban waɗanda suka rubuto da ma waɗanda ba su rubuto ba a samu cikin addu'a Allah shi muna maganin miyagun ƙasashen turai wayanda sun ka sa musulunci da musulmi gaba ubangiji ya karya muna su da don masu taimaka musu nan najeriya yan ta'adda da waɗanda suka ɗaure musu gindi ubangiji allah shi muna maganinsu ya kare mu daga dukkan su allah ya aiko musu musibu iri-iri kamar yadda an ka ce sun fara samun alloba cikin daji sunan ta'adda alloba mai tsanani Allah ya ƙara musu ita ya ƙara ɗunguza musu bala'i Allah rama sai ya yi muna addu'a صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا الله منا روقانك مالا ديكرا تدموا الله كساكن كامسد الخير